الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau laraba rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka a ka'idu sufiyyati fi daw'il kitabi was sunna littafin da yake fayyace mana aqidun sufaye a bisa ma'aunin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wanda babban malamin nan na misira mahmud almarakib ya wallafa mana allah ya sanya masa ladan wannan aiki a cikin mizanin kyawawan ayyukansa mu kuma allah ubangiji ya nuna mana a gaskiya gaskiya ce ga abin da ya bayani ya ba mu ikon bi ya nuna mana karya karya ne a fili ya ba mu ikon nisanta allah ya sa littafi ya zamanto shiriya ga waɗanda suka fada tarkon wannan aƙida mummuna da muke karantawa yau muna ashirin da takwas daidai ga watan shawwal na wannan shekara ta hijiriya 1442 da muke ciki wanda ta yi daidai da tara ga watan shida na shekarar miladiya 2021 idan yan uwa ba su manta ba muna cikin bayanin ƙa'idoji da laduba da dokoki da shehunan sufaye a sufiya suka shimfiɗa wa mabiyansu muridansu wanda ba a son mutum ya saba su ko kuma muridi ya saba su mabiyin shehi kenan yau za mu tashi a saniyan na biyu naƙalan wato abun da aka naƙalto ne an ijazati mashiha ijazatil mashiha wato ijaza wato approval approval yadda da suka yi ga waɗannan ka'idojin wajen ɗaukan muridi ko muridi ya bi shehi waje a fi ijazati mashi hati tarikatil halotiya al'auniya al'ayoniya ya zo a cikin wato yardan shehunan ɗariƙa ta halotiya al'ayoniya al'auniya bayanu akthari akthara tafsilan sun zo da bayanan da suka fi bayani dalla-dalla lima nahu ga abin da muka ambata a can makon da ya wuce game da dokoki da ka'idoji da muridi zai bi ya su idan yana son idan yana gaban shehi to wato wannan ya fi bayyana su dalla-dalla lima auradnahu nazaman an adabil muridi ma'a a akan wancan mun kawo su a waƙe ne a waƙe muka kawo su a makon baya to wannan kuma ba a waƙe ba ne a rubuce a rubuce zube ana kiran shi a zube shine abinda aka yi shi ba a waƙe ba ya ce na suƙuha za mu karanta muku su ba'ada i'adati tartibiha bayan an sake jera su an sake jera su wato a da na farko a can shine na biyu a nan ya fara ya sake jera su da kyau haithu ya ƙulu haithu ya na ga abin da shehunan ɗariƙa ta sufiya suke cewa fa'ammal adabun lati tutlabu minal muridi fi haƙƙin wato laduba da ƙa'idojin da ake neman su shehunai suka shimfiɗa su shehunan sufiya suka shimfiɗa wa muridansu su idan suna so su bi su su zamanto muridansu fahiya kathiratun jiddan suna da yawan gaske amma min ha daga cikinsu ga su kamar haka ga abin da ya samu dai kamar haka na farko ƙa'ida ne ga dukkan muridi mabiyin shehi an yuhsina fihi zanna fi kulli halin ya rika kyautata zato ga shehin shi a kowane irin yanayi ya same shi a kowane irin hali ya same shi ya zamanto mai kyautata zato a gare shi na biyu Allah ya tajassasa ba a so mutum ya rika bincike ala ahwali shekhi min ibadatin au adatin ba a son muridi ya rika bincike da bin diddigi game da irin ibadan shehi da yake ko kuma waɗansu abubuwa da yake na al'adu wanda ba ibada ba ba a so ya rika bincike ko ya sa ido ko ya rika sanda sai ya san me shehi yake yi ne ko da ya ga abin da Eh, ba haka ba ne kada ya kuskure ce zai bincike ko ya bi diddigi ya yi tajassus a kai fa inna fi zalika halakuhu e wannan zai jawo halakansa zai jawo halakan muridi idan ya ce zai rika bin diddigin shaihi game da waɗansu abubuwa da yake na ibada ko waɗansu abubuwa da yake na al'ada na yau da gobe wanda ba ibada ba ba a so na uku Allah ya bi khairin inda ada'ihi kada ya kuskura ya rika ambaton alherin shehi in a gaban makiyansa ne in muridi yana cikin makiyan shehinsa to kada ya rika ambatan shehin shi da alkhairi a gaban waɗannan makiyan nasa khaufan saboda tsoron min an yakuna wasilatan liqadhihim fihi saboda kada ya zamanto hanya ce ta menene ta yadda za su rika zarginsa ko kuma suna a aibanta shi wannan eh, shehin misali idan ya zo cikin ahalus sunna ya daina tunda ahalus sunna makiyansu ne misali makiyan eh, sufiya ne to idan yana cikin su kada ya rika ambaton alherin shehin shi sam a cikin makiyansa domin da ya ambata wani zai ce kai da Allah rufe mana baki wannan da muka san shi wannan da yake kaza da kaza shine zaka zo kana yaba mana shi to ya daina ko makiyinsa haka ya daina domin haka zai jawo zagi ga shehinsa da aiba da aibantawa ga shehinsa yayi tsit kawai yayi tsit kawai na hudu an yuhibba man ahabbahu shaykhu wa yakrahu man yakrahuhu ya so duk mutumin da shaihinsa yake so ya tsani mutumin da shaihinsa ke tsana kuna gane rules din dokokin kenan na biyar Allah ya zura hu illa ala taharatin duk muridi in yana so ya ziyarci shehin shi to sai ya yi alwala shine ala taharatin ba a yadda ba ya ziyarci shehin shi ba alwala li'anna hadarata sheikh domin inda shehi yake da zai kama ziyara to tamkar min lahi ne tamkar wajen da abin nan mutum zai gana da Allah ne na shida taqdimuhu ala ghairihi wa adamul iltija'i ila ghairihi min as-salihin ya riƙa fifita shaihinsa yana gabatar da shaihinsa sama da kowa sama da kowa bi ma'ana ko da za ka ja mai hadisi zai ce a'a ga abin da shaihin shi ya ce mai ya riƙa yi kawai shi a kan shi yake wa adamul iltija ila ghairihi min salihin ya daina kuma neman mafaka da kafa hujja da wani shaihinsa cikin salihai cikin salihai ko da cikin salihan bayi ya daina fakewa da maganansu sama da abin da shaihinsa me ya faɗa masa ko ya ɗora shi a kai fala ya zuru waliyan ba a yarda ma muridi ya ziyarci wani waliyi ba min ahalil asri daga cikin waliyan wannan zamanin da ake ciki wala salihan ba a yadda ya kai ma wani salihin mutum mutumin kirki bawan Allah ziyara ba illa bi izinihi sai ya nemi izini wajen shaihinsa in shaihinsa ya ce ya je to ya kai mai ziyara in ya ce a'a to ba zai je ba wala ya huduru majalisa ghairihi illa bi iznihi ba a yadda muridin wannan shehin mr a ya je majalisin wani shehi can mr b ba a yadda ba tunda a gun wannan shaihin yake to a majalisin shi yake dindindin idan yana so ya je majalisin wani shaihi, misali to sai ya nemi izinin shaihinsa tukuna eh, sai ya nemi izinin shaihin sai yana so ya leƙa majalisin wancan shaihin. in ya je ya saba ka'ida kuma an kore shi kuma komai nashi ya lalace kuma ya bijiro da kanshi cikin halaka yanzu kamar munan akwai mai zuwa karatu maybe monday tuesday ko laraba alhamis gun wani misali a juma kaza wajen malam algarki misali yanda mutum zai zaɓi majalisan alu sunna baka isa ba baka isa ba in anan kake anan ne kawai in anan kake anan ne kawai ba a yadda ba ina fata an gane ko haka nan wala yasma'u min siwahu hatta ya timma saƙihu min ma'i sirri shaikhihi ba a yadda ya rika saurara ma wani malami ya rika sauraron karatun wani malami ko maganganun wani malami ko da shaihi ne ko wani irin mutum ne ba a yadda ba sai shaihinsa ya gama shayar da shi ya yaye shi daga sirrin da yake bashi yana kwankwada. sai ya gama kwankwaɗan sirrukan shaihin shi da yake tare da shi ya gama kwankwaɗan su shaihin shi ya yaye shi to nan ne wataƙila an yadda ya je ya saurari maganan wani amma ba a yadda ba matukan yana ƙarƙashin shaihi ya saurari maganan wani mutum ko da wani shaihin ne da yake shi ma sam ɗariƙan ba a yadda ba kaga talkless of menene ahlu suna wanda baya aqidan ma kenan wai sai ya gama kwankwaɗan asararai da shaikhinsa yake menene yake bashi sai ya gama kwankwaɗansu an yaye shi yanzu tukuna na bakwai adamul i'tiradi alaihi fi ayi shay'in fa'alahu kada ya yadda ya yi shishigi wa shaihi game da duk wani abin da ya ga shaihi ya aikata ko ya faɗa kada ya mai shishigi ya yi tsit kawai kada ya tafiyarin. ga dukkan abin da ya ga shaihin shi yana aikatawa walau kana zahiruhu annahu haram ko da a zahirin abin da muridin ke ganin shaihin yake yi haramun ne to ba a yadda ya shi shigi ko ya tambaye shi ko ya abin nan ba ba a yadda ba kun san wannan ko ai a zahiri annabi musa yana ganin abin da khidir ya aikata haramun ne don ya kashe rai kaga ai kashe rai haramun ne ya balla musu jirgin ruwa a cikin teku ai haramun ne ka halaka dukiyan wani ka jawo dalilin halaka rayukan waɗansu a kwale-kwale jirgin ruwa ya cika ana tsakiyar teku ka fasa shi kaga ai wannan haramun ne a zahiri to shi ma ko da ya ga shehin shi yana aikata abu abinda shi ya sani haramun ne kamar yadda na gaya muku ya gan shi yana kwankwaɗan giya kada ya kuskura ya yi interrupting ko ya yi challenging nashi ko ran shi can cikin zuciyan shi ya ce ya ji abun bai mai ba kawai ko a cikin zuciya ya ji abun bai mai ba kawai ya ya bata muridakan shi muri muridantakan shi yawa Allah saka muridantakan shi daga shayi kuma ya kama hanyar halaka kuma ya aikata zunubin da kwata-kwata ba za a ko ya tuba ba za a karba ba yawwa kada ya kuskura subhanallah ko da ya ga shehi ya kwanta da wata mace ko wata yarinya wanda ya san dai kawai ba abin sam sam sam na takwas ta'azimuhu ya zamanto mai girmama shaihinsa wa tauƙiruhu mai daraja shaihinsa baɗinan wa zahiran a baɗini a zahiri li'annahu daliluhu domin shaihinsa shine mai shiryar da shi shine mai gaidin nashi wa bihi wusuluhu ilal maksusud ta shaihin shi ne zai bi ya samu biyan bukatun shi da abin da yake abin nan burinsu dole turu shaihin shi ne zai samu biyan bukatun shi saboda haka dole irin wannan da a ta dalilin shi za ka samu biyan bukatunka da duk muradinka dole ka girmama shi ka daraja shi li'anna man salaka tariqan domin duk wanda ya bi wata hanya bi ghairi dalilihi ta hawa zalla. matukan ba mai maka kwatance yana nuna maka to mutumin nan zai ɓace kuma zai ɗimauce to shaihinka shine dalilinka mai jagoranka mai nuna maka hanyar tsira har zuwa ga Allah wa rubbama halaka ma alhalikin idan har ka ce ba za ka girmama shehinka ba ba ka ganin kiman shi to za ka halaka cikin masu halaka cikin halakakku za ka kasance halakakke cikin halakakku na tara an hufi fi batihi. ka kiyaye sirrin shaihinka a lokacin da baya nan kar in baya nan kwata-kwata ya yi tafiya misali ko ya je haji ko ya yi wani abin nan ka taru ka rika nuna abubuwan da yake yace kai ni ba makalla na ga yana kaza ka kiyaye shi ka kiyaye amanansa da sirrinsa a lokacin da baya nan ka hifzihi fi hadarati kamar yadda kake kiya amanansa da sirrinsa a lokacin da yake gabanka lokacin da yake nan wato wance yana nuna kenan ko da ya mutu bai da rai ko da ya mutu bai da rai kada ka yadda ka faɗi wani abu nashi ka yi exposing na goma dokoki fa kan dokoki ake ji an yi mahibbatahu ya fara gabatar da soyayyen shaihinsi ala mahabbati ghairihi sama da son dukkan wani shaihi ma adallahu wa rasulu wai banda Allah da manzonsa amma mahaifinka wani kawunka wane ne naka menin dukkan su ka gabatar da soyayyan shaihi sama da su fa inna mahabbatahuma hiya al domin ai son Allah da manzonsa din ai shi yasa ka biyo ta hanyar shehin don ka samu son Allah da manzansa to kaga taya za ka fifita son shehi kenan sama da Allah da manzansa ai dalilin da yasa ka bi shehin don ka samu son Allah da manzansa ne to duk wani a duniya ka gabatar da son shehinka sama da yanda kake son shi banda Allah da manzonsa bi mana har na Umar har na Abubakar har wani sahabi har wani menene kenan duka tunda ba Allah bane da manzonsa su gabatar da shehi soyayyen ka. wa mahabbatu shehi domin ka ga ka shine wasilatu lauma su ne hanyar da zaka samu soyayyan Allah da manzonsa. na goma sha ɗaya daga cikin dokokin an yi lazimal wirdan ladira rattabahu lahu ka lizimci wuridin da shehinka ya shirya ya ɗiba ya baka ga wuridi kaza da za ka riƙa yi ƙafa dubu uku uku a kullum misali na tsawon wata shida ka riƙa maimaita in na safe dubu kaza ne na rana dubu kaza ne na yamma dubu kaza ne ka tabbata ka lizimci wannan wuridin ba tare da fashi ba ba tare da fashi ba gwargwadon adadin da ya ɗiba maka yadda za ka maimaita shi gwargwadon lokutan da ya ce ka riƙa yi da safe ne ko da yamma ko da, rana duka gwargwadon kuma period of time da ya ɗiba maka na wata shida ko na shekara ɗaya ko na abun nan ka lizimce shi kawai wuridin da ya baka fa'inna madada shaikh fi wurdihi domin duk wani taimakon shaihinka da za ka samu da albarkan shaihinka da duk wani abin da za ka samu da nasara da taimako da meni da za ka rika samu daga shaihinka yana cikin wuridin da ya tsara ya baka ne yana da cikin wuridin da ya tsara ya baka so idan ka yi sakaci da shi to tamkar ka yi sakaci da wani albarkan da dama za ka samu a ta hannun shehinka faman ta khallafa anhu wanda ya fasa ko da rana ɗaya ne ko misali ka yi kwana biyu ka yi watsi da wuridin na kwana biyu to faƙar hurimal madad an haramta maka duk wani taimakon da dama kake bukatan shi daga shaihinka wa haihata haihata an ya siha fitarik kuma kwata kwata abadan abadan kai ka, kauce wa wannan tafarkin ɗariƙa ka kauce tafarkin ɗariƙa shikenan wato shikenan biyayyanka da aƙidanka da binka na wannan ɗariƙa ya abu abun nan a tafaukai da wannan ɗariƙan kuma na goma sha biyu an yi a taƙida muridi ya rika imani a zuciyan shi ya rika ƙudurcewa a zuciyan shi cewa anna kulla barakatin cewa duk wata albarka ko wani arziki ko wani alheri da hasalat, hasalat lahu wanda ya samu ko ya shafe shi min barakatin duniya wal akhira daga cikin albarkokin duniya da na lahira to ya yi imani ya yadda a ina mai ɗin shi cewa min barakati shaikhihi ne albarkan shaihinsa ne kawai ya shafe shi duk wata ni'ima duk wani arziki duk wani matsayi yake in ma'aikaci ne duk wani abun da ya samu dai na al'amarin duniya da na lahira ya yi imani a zuciyan shi ya halarto ya aƙidantu da cewa albarkan shaihin shi ne kawai biyayyan shiga ga shaihin shi ne ya bashi wannan na goma sha uku an yulahizahu fi qalbihi fi jami'i umurihi wato ya rika hararan shaihinsa a cikin zuciyarsa a dukkan al'amuran da mutum zai yi to ya rika bijiro da shaihinsa a zuciyansa lokacin da zai rika aikata wannan abun na sha hudu an yastamiddal muridu bi qalbihi inda shuru'ihi fi zikrihi fi dhikri min shaykhihi wato shi muridi wato ya rika halarto da ambaton shaihinsa a cikin zuciyansa a yayin da zai aikata duk wani abu ya rika halarto da ambaton shaihinsa kwace albarkan shaihi wani albarkan shaihi na albarka wani ya rika halarto da ambaton shi a zuciyansa wato duk abin da zai kenan kamar ya rika ya rika karfafuwa da ambaton shehinsa a cikin zuciyarsa to abun zai zamanto masa da sauƙi wajen aiwatarwa wa an yara istimdadahu min shaykhihi huwa istimdaduhu hakikatan minan nabi kuma ya rika ji yayin da yake karfafuwa da shaihinsa yayin da zai aikata wani abu ya rika ɗaukan karfafuwa da shaihin nan da yake yi karfafuwa ne da manzon Allah karfafuwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji su goma sha hudu sai mala ya ce wasanu'idu tartiba hadhihi al'adab wato mala ya ce za mu sake rearranging za mu sake jera a yi rankin ɗin waɗannan laduban da dokokin hasaba darajatil gulu fiha gwargwadon yadda suka fi gwargwadon yadda suka dokokin wanda ya fi wani guluwi wanda ya fi su shi za a kawo sai wanda ya fi wani barna da wuce gona da iri haka za a yi rankin ɗinsu har a zo wajen maino one ɗin mafi ƙarancin ya ce za a sake jera su fahiyya tabda bi adabin shari'iyyatin ya an fara da laduba na shari'a wanda shari'ar musulunci dama ya kawo na farko husnul zanni kaga ai musulunci dama ya umurce mu rika kyautata zato ga junanmu ko kaga ai abu ne wanda shari'a ta umurce mu da wannan wa adamu tajassusi ala nasi ko da rashin bin kwakwab game da abin da wani yake yi Allah ce wala tajassasu wala ya gatab ba'adukum ba'adan at tajassus shine ka rika sanda da dare in ka ga misali akwai wani dan uwa musul kullu yana fita a unguwanku ba kwa sani karfe biyun dare yake fita ko karfe daya wani ya rika bin shi yana sanda yana sanda yana sanda yana so ya ga ina yake zuwa ya je wajen ya kwanto ya yi kwanto har ya gama ya da ya yi menene ya menene duk irin waɗannan ai Allah ya ce wala ta zissa su ku daina bin diddigin junan ku har sai kun san menene sirrin wani menene sirrin kashe kuɗin wani ni menene me yasa wani ke fita kullun sha biyu Allah ya hana irin wannan ka rika bin diddigin mutum sai ka gano abin nan in ba wani mummunan laifi ba ne da yake kamar yadda aka yadda jami'an tsaro su rika bin diddigin criminal ko wani mai laifi ko wanda ake tuhuma a game yake faruwa ba amma a haka kawai ka rika bin diddigin wani a'a ba a so ba a so ba a so idan ka ga musulmi ya fita da mace a da mota a nan bayan isha'i sun yi haka ka kyautata zato imma matan shi ne imma muharramiyarsa ne matan shi ne ko muharramiyarsa ce kawai shi kenan in ka ganta da ƙonannen kai da suke ka ɗauka kawai wani kes ne kawai ka kyauta zazzato da shi wani kes ne ya ya ɗauke ta ko kuma likita ce ta asibiti ko kuma wani abu ne ya faru da shi ka kyautata zato da shi kada ka yadda shaidan ya yi saurin kawo maka cewa matan banza ne kuma barna za su je musulunci ya haramta wannan kuma in ka ganta din kada ka ce mu bi bayan allah na mu ga ina zai je mun gan shi da wata mai konannen kai ina fata an gane a riƙa bi a mashin a riƙa bi a riƙa bi sai an ji ahab ah, ah, hap me na gaya muku me na gashi a hotel gashi a hotel me na gaya muku kaza kaza kaza hotel ɗin kasan ko ma'aikaciyar wajen ne ko kuma menene da makamanta to wannan shine tajassus ɗin da aka hana shine tajassus ɗin da aka hana ina fata an gane ko kaga duk waɗanda dama musulunci ya umurce mu da shi tunda to yanzu yana so ya yi rearranging dokokin ya fara wanda dama shari'a ta yi umarni da su shine menene kyautata zato ga 'yan uwa da rashin menene bin diddigin mutum sai kaga me yake an hana Ah, eh, akwai wata kisa a ah, nan jos dilimi gidan amadu arabi kasa da gidan shi nan muka zauna ah, na junior arabic secondary school a nan dilimi a yan taya akwai wani mutum a anguwan wanda shi sai wajen karfe goma yake fita da iyalansa da komai mun san shi duka makwabta ne irin da yaran din nan sai waɗansu suka ce wai su sai sun bi sai sun bi shi sun ga ina yake zuwa karfe goma ɗin nan waɗantu eh, matasa dai kawai age mate ɗinmu da ya haka bai wuce shekara ɗaya aka girme ba ko shekara abin nan haka to motan a kori kura ne da shi a irin pijo ɗin nan wanda ake sa mata tampol pikop pijo eh amma pijo ne ana sa mata tampol haka karfe goma na yana dab da yi dama sai suka shiga da ya shiga mota sai su kuma suka shiga sai suka kwanta suka yi flat na? e a bayan da yake tana da rumfa sai suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka daidai inda za shi har ya yi pakin suna leƙa da ya daɗe ya daɗe suka suna leƙa har bacci ya ɗauke su kuma <laughs> shi kuma da ya tashi dawa ya leƙa ba mota ya haska ya gane fuskokinsu gaba ɗaya ya ɗauko su ya dawo da su gida ana fakin ya gayyato abin da aka yi ta zazzane su aka yi ta zazzane su aka yi ta zazzane su sai suka ce ai tun tana nan ɗin ne a tsaye suke wasa ojiyo ne har bacci ya ɗauke su sun dai sha bulala dai to da yake ma a kwancen ake kuma an lullube ba su san ma ta ina ma aka bi ba ba he kana leƙa ta glass za ka ce abin nan ba suka sha bulala kaddara kenan suka dawo ba wani bayani kuma <laughs> tunda tamfol ɗin ta rufe ba wai ta glass ba ne kana zaune ka ce nan titin ya bi amadu bello ya bulla kaza muka gaya a'a kawai ana kwancin ana tsoro dai aka je har inda aka tsaya kama a daure ma ido baka san ta inda ma aka abun nan ba to garin jiran kuma an dai leƙa wajen ina ne oho an ga dai inda ya shiga garin jiran kuma ya daɗe har wajen sha biyu bacci ya ɗauke su <laughs> ya same su fula aka zo aka zazzane su da kyau suka tafi suka kwanta kaga ai sakamakon tajassus ne wannan ina ruwanka da abin nan duka irin yaran taɗin nan ne to thumma tatadarraju ila adami inkaril munkar kalli daga hana bincike kyautata zato hana bincike sannan gradually gradually ko malami yana ɗaukan ka da cewa kada ka yadda mai ka zamanto mai hana barna domin ya ce duk abin da kaga shehi yana yi ko da me ko da haramun ne kada ka yi me kaga ai an ɗaure hannunka an hana ka hadisin marra aminkum munkaran kenan kaga ai yanzu ana so a ɗauke ka stage na kada ka ba ruwanka da hana barna manzo Allah ya ce duk wanda ya ga barna ya hana ta da hannun shi in ba zai iya ba ya yi me ya yi magana fa bi lisanihi idan bai da hali ya tsani abun a to ku duba su suka ce ko a zuciyanka ka ji cewa shehi abin da ke yi bai yi ba kaga an hana ka da baki sannan a zuciyar ma an ce ko a zuciya ka muna na zato ɗarikar ka ta ɓaci kuma ka yi zunubin da ba za a yafe maka ba kuma ko ka ƙara shiga ɗariƙar ba za ta karɓu ba shi kenan kawai to kaga ana ɗaukar mutum gradually kada ka yadda ka zamanto mai wa'azi kada ka yadda mai zamanto mai nasiha kada ka yadda ka zamanto mai ganin barna ya yi magana gradually kenan ثم تخصيص الشيخ بأنه المصدر الذي يستقي منه المريد منهج العبادة وهو الورد sannan abu na gaba kaga sai aka ɗaure ka a jikin shehi kawai ya zamanto shine sos ɗin da kake menene kake ɗauko addininka shi kaɗai ne sos da za ka riƙa ɗauko addininka kuma addininka da wata ibada sai abin da ya baka na wiridi sai abin da ya baka na wuridi to kaga an hana ka ka karanta wani littafi na sunna an hana ka ka karanta eh, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana ka kaga karanta qur'ani kenan kaga fassara baka da katabus baka da sai sai abinda da ka ya ɗebo ya menene ya baka na wuridi kuma an hana ka ka saurara ma wani malami an hana ka ka saurara ma wani shehi ne sai ka ya gama shayar da kai irin asrarun da yake da shi ya yaye ka tukuna to kaga mutum a hankali a hankali ana datse shi ana ana raba shi da jin littattafai da karanta waɗansu littattafai na ilimi da makamantansu shi yasa za ka ga kullum gasa cikin zikiri suke yau waɗannan sun bullo da wani salo yau waɗannan sun bullo da wani salo yanda ka ga matan zumunta a coci suke competition in an je na kwaya din nan na wake-waken nan a ga waɗannan su yi difitin waɗancan waɗannan su yi wani irin salo su yi difitin kamar competition to su ma haka ake so kullum ana tunanin wani irin salo na zikiri za a riƙa yi ko in an je maulidi ko in an zo ranar da za a yi display a gaban mutane a ga salon waɗannan ya fi waɗannan a ga salon waɗannan ya fi waɗannan ka sa har ai na taliya da shinkafa ko wani zikiri da suka yi a can shinkafa da taliya shinkafa da taliya shinkafa da taliya <laughs> har wani ya ce to ko waɗannan kamfanin shinkafa da taliya sun ba su ne kwangila ne su tallafa a nuna taliyar ne da shinkafar ne ta ta energizing nasu suke wannan abun nan ɗin kwanaki ai ta yin shi a clip ni da na gan shi eh to kaga yanda ake waɗansu kuma za su rika soma saltin suna zikirin ana soma saltin suna zikiri akwai wani kwanan nan da na gani shi ma kwanan nan ni na share shi to kullun za ka gan shi sabo sabo sabo sabo sabo haka to akwai wani wanda za ka gan shi ku zauna don muhammad ana tafiya ratatata a ce ku zauna don muhammad ya kaga an zauna krip daga ƙasa an zauna krip kwanta don muhammadu sai a kwanta ku juya ku yi birgima don muhammadu kaga ana birgima a ƙasa ana ku miƙe don muhammadu sai a miƙe kuma ana tafiya ta tafiya a ce ku kwanta don muhammadu ta ga krip an kwanta ku juya ku yi birgima to haka za ka ga kowa yana so ya kawo nashi sabo idan aka je a yi abun nan kuma idan maulidin na ya zo lokacin da za a yi display irin wannan zikirin kowa da irin ɗinkin da za a yi mata su yi nasu anko banza su bullo da nasu waɗancan su bullo da wani irin ɗinkinsu ana ta tafiya ana ta tafiya ana yadda ake parade wannan platoon in su wuce su sara wannan su wuce su sara wannan su wuce su sara ana sai su ma haka suke wuce su yi a gaban eh, eh, hakimi ko sarkin gari shi ma ya fito yana zaune yana kallo to haka za ka yi to kaga an keɓance muridi an ɗaure shi an dabaibaye shi bayi da wani source ɗin da zai rika extracting zai rika tsamo addinin shi sai a jikin shehi kawai kuma abinda shehi ya dunkula ya bashi nan wuridi shine kawai shine addini ila an taj'ala ala shekha wasitan bainaka wa bain rabbika ila fil imdad har ana nan ana nan sai ya to sheikhinka shine kuma intermediary shine tsaninka tsakaninka da ubangijinka eh domin aka ce duk karfin da kake samu da wata ni'ima da albarka da kake samu to daga binka ga shehinka ne Allah yake bayarwa turu shehinka da biyayyanka kai kuma ka same shi to kaga yanzu kaɗan kaɗan an sanya maka wani tsani tsakaninka da Allah an sanya maka kai baka da direct contact ganawa ta kai tsaye tsakaninka da Allah sai dai ta hanyar wannan shehi din watalakil barakat kuma ta, ta hannun shehi ne kawai kake samun duk wata albarka da take shafarka to biyayyanka ga shehinka ne yawa kun ga wannan fa yana nuna kenan duk wani alheri da ya samo tun da shehi ne biyayyan shi ga shehi ne bi mana shehi fa dole a rika tunawa da shi kenan dole rika tunawa da shi ana a mai hidima shi ma eh ka samo miliyon ka samo ta kwangila farkon abin da aka dasa maka ai biyayyan ka ga shehi ne zaka manta da shi dole cikin kwangilan na abin da ka samu ka zo ka mai hidima da iyalai da menene dole hikiman kenan zai zauna kawai ina fata an gane ko ma'a hajabi saliki ila Allah ta'ala min asbabil ilmi kaga an hajime mutum an sha makanci mutum an rufe mutum daga neman ilimi da zai sadar da shi da Allah wa turuku tahsilihi an kulle maka dukkan waɗansu ƙofofi na neman ilimi wa minha domin daga cikin kulle ƙofofin da aka yi wa muridi tahziru al-muridi min liqa'i salihin wal ulama kun gani ko dama an hana shi aka ce duk wani salihi kada ka gana da shi sai da izinin shehi duk wani malami kar ka saurare shi sai da izinin shehi to kaga ai ba ka zuwa lecture kenan ba za ka je lecture ba ba za ka je an shirya lecture a can ka ce za ka je ba ba za ka ba kana nan a tattare a wajen shehi subhanallah wa hadhihi nuqtatun hayawiyyatun fil fikri sufi wato wannan abu ne mai muhimmanci a cikin a cikin aƙidun sufaye baka da katabu shaihinka ne komai naka wato yana da muhimmanci kwarai da gaske yana kaman tamkar kashin bayan aƙidun sufaye ne ba za ka saurara ma kowa ba sai malaminka hatta anna shaykha ala wafa yashrahu khuturata mahabbati salihin hatta anna shaykha ali wafa yashra akoni shehi da ake kira ali wafa yana har yayi sharhi ma bisa hatsarin son salihan mutane in kana muridi kuma kana son salihan mutane mutanen kirki nagartattu to ya yi wani bayani ya wallafa wani littafi ya ce hatsari ne ga muridi a samu kai muridi ne na shehi kuma kana kana biye ma waɗansu salihai kana ƙaunansu kana son su to abun akwai hatsari kwarai da gaske ga muridi wal istima'u ilaihim da saurara wa maganganun salihan bayin Allah shi ma akwai hatsari kwarai da gaske bi ƙaulihi ga abin da ya faɗa ma lamma kana alhaqqu ta'ala ku duba yadda za a tawilin wata aya yayin da Allah maɗaukakin sarki ya kasance la yaghfiru an yushraka bihi ko shi Allah idan ka hada shi da wani yana gafarta maka ka yi shirka kenan kadhalika al-ashyahu nan su ma shekunan dariƙa. la yaghfiruna an yushraka bihim su ma ba sa taɓa yafe wa muridin da yake tare da shi kuma ya je yana son wani kuma ya je yana saurara ma wani kuma yana halartar wajen karatun wani yi associating partner kenan ga shaihinka yanda Allah baya gafarta wa bawansa idan ya haka shi ma shaihi har abada baya gafarta wa muridin da ya haka bi ma'ana idan kai subscribing ɗin kanka ga shaihi guda ɗaya to shine kawai wahadahu la sharika lahu ka hada maganan shi da na wani ba ka zuwa ka saurari karatun wani ba ka ɗauka littafin da wani can ya wallafa ba ka ɗaukan wani tafsirin da wani ya yi sharhinsa ba ka ɗaukan wani hadisi ba ka ɗaukan komai sos ɗin ibadanka kawai shine abin da ya fito daga bakin shehinka ya baka kawai iya ce ga wannan ka je ka yi su kafa kaza kaza shine za ka yi kawai idan ya ce ko sallah ka jingine ta tukuna sai ka gama wannan shikenan ba a so ka yi interrupting ka ce ah ma ka aika aikata zunubin da ba za a gafarta maka ba babu tuba ba a son interruption ba a son shishigi kawai ha shi da zai baka ma aljanna don ya ce ka jingine sallah Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya ce takhalluqan bi nazari musamman akhlaqillah saboda wai shi ma shaihin ya ɗabi'antu ne da irin ladabi da irin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya yi koyi da Allah shi ma fa'iza ra'aita ayyuhal murid shaikhaka ya ce ya kai muridi idan kaga shaihinka kana jin shaikhinka shawi minka wato kana jin shaikhinka kamar yana damunka ko kana al'amarin shi bai maka ba idza ashrakta fi mahabbatihi shaykhan akhar idan har ka wato idan ka ga al'amarin shehinka is not clear haka misali da kana samun misali waya ne kana samun clear network kana magana to can sai ka ji abun nan network din yana ta irin menene yanda yake din nan ƙara ne menene menene to bi ma'ana in ka ga da alakar ka da ka is kana gane komai nashi sai yanzu ka ga al'amuranka da alaƙanka da shi suna rikice maka abubuwan da ya ba kaman da ba to ka tabbata tabbata akwai inda ka so wani shehinka to shi yasa wannan shirkan da kai shine al'amuranka suka fara taɓarɓarewa ka suka fara taɓarɓarewa saboda haka ka an tusi a bihi zanna kada ka kuskura ka rika munana zatonka ga shehi eh kuma idan wani abun da shehi yayi ya tsaya maka a zuciya ka gan shi yana shan giya karara ka gan shi ya kwanta da wata yarinya karara kai wannan abu idan har ya zauna ma a zuciya ta ki cire shi ka yadda cewa ba haram ba ne daidai ne idan har yana damunka to za ka ga alaƙanka da shehin ma shehi ma ba za ka gane kan shi ba shi duk da cewa baka furta ba baka nuna mai ba amma makalewan wannan abin da ya a zuciyanka din nan na rashin gamsuwa kuma na dan shakka shakka to ka ka tuhumi kanka akwai inda ka tuhumi shehinka ko ka muna na masa zato in ka ga alakan ka da shi din tana taɓarɓarewa ko ya baka wani wuridi da da za ka iya zauna ka yi dubu uku, dubu uku da safe dubu uku da yamma dubu uku da dare dubu uku da rana sai yanzu ya kaga dubu ɗaya ya gagare ka ka buga ka buga abun ya ya gagare ka himmar ka babu ita to ka tuhumi zuciyanka akwai inda ka munana zaton ka yinka ko akwai inda ka fara gamsuwa da maganan wani ko kana zuwa leccan wani to haka ga abubuwan naka suna taɓarɓarewa da shehinka ba za ka same su yadda da suke ba bal ushidu anna zalika min akhlaqillah bal ishad anna zalika min akhlaqillah alladhi yaqul to idan kaga haka to kawai ya zo a zuciyanka kawai ka auna abun da kauluhu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma wanda ya hada shi da wani to in kaga al'amuran ka sun tabarbare da shehinka akwai inda ka hada shehinka da wani shi yasa al'amuran ka har abada inda Allah baya gafarta wannan zunubin to shehinka ma ba zai ma gafarta maka ba automatically zaka ga ka suna tabarbarewa so da kaga abubuwa da alaƙa da himmanka a ɗarika suna tabarbarewa to ka tabbata akwai inda ka natsu da maganan wani ka hada da na shehinka to abun ba zai tafi ba ala zahari lisani waliyihi wa tudhifu kutuba sufiyatu al'ada kutubu sufiya littattafan sufaye sun kara waɗansu laduba addition kuma akan waɗannan bari he mu tsaya a can na uku din nan na biyu na farko a cikin abubuwan da suka kara na rules da regulations da ka'idoji na shiga na na muridi da shehinsa Allah ya jilisa muridu bi hadarati shaykhi illa ka julusu hilis salat wato ya zaman to ka daina tsawaita zamanka a gaban shehinka kawai yanda kake shiga masallaci ka yi sallah 5 minutes ka tafi to haka ake so ka rika zama a gaban shehinka na dan minti biyar kawai bakwai maza kawai ka tafi ka bashi. domin suka ce illa kamar ɗan zaman da za ka yi kai sallah kawai ɗan zaman da za ka yi kai sallah ka shigo masallaci ɗan zaman da za ka yi kai sallah ka tafi duka ayi za ka ga sallah ba ta wuce minti biyar ba zuwa bakwai to ya to kai muridi in za ka zo gaban shehinka ka zauna kwatankwacin yadda ake ɗan zama a idar da sallah ka tashi ka yi gaba waliyahzara min al-ikthari min mujalasati domin idan kana zama gaban shehinka kullum frequently kullum kuma ka yi awa biyu awa uku a gaban shi to kwarjinin shaihin zai rika fita maka he ka gan shi kawai kaman wani abu na, kaman mutum ne very simple, kaman iri ina Allah saka da alheri kamar ordinary yadda zaka zauna da abokinka to wai reni da rashin ganin darajan shi da kiman shi zai zai fita maka yanzu misali wanda ya saba zuwa wanda ya taba zuwa Ka'aba farkon zuwan ka Makka ko Umra ko Haji don Allah yayin da mutum yayi ido biyu da Ka'aba din ya zike ji sai ka ji zuciyanka tana buga ka ga ka'aban haka to amma idan aka ce ka zauna yau ka zauna gobe kana zama a wadan yar farfajiyar ku yi karatu ku yi abun nan har ka ga kana waya ma har ka ga ma kana sendin eh, texas ma ka ma watakila na na soyayya ma har ka rika zagin wani ma a waje har ka rika gulman wani ma a waya ko ku zauna a wajen ma har kuna gulma kafin a tashi a yi sallah ko ba ku yi dawafi ba ko kuma ba a yi karatun ƙur'ani ba yau da gobe yau da gobe in aka tsawaita zaman sai kaga yadda da kake ganin kimar ka'aban da ka fara ganin ta a rana ta farko za ka ga yana me yana raguwa wanda suka saba zuwa din za ka ga har sane suke yi a wajen su yi amfani da wannan damar su shiga mutane suna yanka musu kuɗi kaga ka'aban bata da kwarjininta ya ya fita a wajensu to wai shehi ba a so ka rika zama sai dai irin dan 5 minutes 7 minutes kawai yadda gwargwadon da ka dan zauna kai sallah saboda kar ka saba zama da shi kana dadewa ka zo ka baka ganin shi eh, baka gani shi da kima ka gan shi ka wani ordinary irin abokinka ne yadda zaka tafa da abokinka haka wata rana har yayi magana ka sa baki ba a so ba a so fa innal murida rubbama zahabat hurmatu shaykhihi domin kwarjinin shaihinsa da matsayin shaihinsa zai fitan masa min kalbihi bi kasarati mujalasatihi hilahu, saboda yawaita zama da shi fa yahunu alaihi bi zalika qadruhu fa yuhrimu baraka wato daga baya sai kaga darajar shi da kiman shi da yanda da ka dauke kaga ya saukan maka to matukan wannan ya samu to albarkanka ba za ta samu ba albarkan da kake nema a wajen shi ba zai samu ba domin ya zama to ordinary abun nan baka ganin shi da wata kima to matukan rate din kiman shi ya sauka daga zuciyan ka fita maka to haka albarkan maza ta disappear wa Allah yudiman nazara ila wajhi kuma in ka zo wajen shi ka daina zira ma idan shi ka daina eh, yawan kallon fuskan shi in ka zo dai ka rika zama a haka ka daina zirawa fuskan shi ido faman admana nazara ila wajhi shaykhihi wanda yake tsawaita kallon fuskan shaihinsa khala ribqatal hayati min unuqihi gaba daya kaman ka tube rigan kunya daga wuyanka za ka to mara kunya duk inda ka shiga saboda me saboda kana zira ma shaihi ido to duk inda ka je komai ma za ka iya kallon shi ko na haram ne saboda zurawa shehi ido da kake wa rubbama hurima barakatuhu za ta kai ma a haramta maka albarkar shehin kama gaba daya sai dai duk inda ka je ka zauna haka a gaban shi kawai ka zauna haka a gaban duk abin da yake ka ce na'am na'am na'am na'am ka tashi kuma ka yi haka haba ma malam annabi ya ce za mu ga allah karara a aljanna tar manzan Allah yana zaune ya kalli wata lokacin da take sha uku sha hudu sha biyar din nan lokacin da watan haske ke fari manzo Allah ce kuna kallon watan nan karar suka ce eh ya rasul gata na biyo annabi ce akwai dan gajimare ko cloud cloud yace suka ce sabai suka ce biyo gashi kawai yace to haka za ku ga Allah a cikin aljanna gobe kiyama wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha naziratun ila rabbiha nazira haka za ku ga ubangijin ku fes eh, amma shi shehe an mai da shi kada ka zura mai ido ka mai makin din shi kai makin din shi ran da Allah ya shirye ka ce ka ai in tuna idon makirin na a baka ma gan shi ma baka saba da shi na biyu an yashtahidal muridu fi ikrami kulli man yaluzu bi sheikh shi muridi ya rika karrama duk mutumin da yake neman mafaka a wajen shehi neman mafaka ko neman wani alheri ko neman abin nan hmm? wala siyama auladuhu idza gaba kuma musamman ma 'ya'yan shi da iyalan shi ka rika girmama su kana musu hidima musamman in shehi baya nan to alama ce ta girmama shehi kuce ba wani eh, eh, eh, iyalansu su yi kukan ba wani abu a gida ko 'ya'yan shi su yi kukan ba sweet ko biskit komai kawai komai kada ku yadda duk wani wanda ke is related yana karkashin kulawan shehi na zuriya da abin da shi to a yi kokari wajen karrama su da girmama su na uku daga cikin abin da suka kara kan waɗancan Allah ya taghayyara al-muridu ala shaykhihi na naqasahu min ikhwanihi Allah ya taghayyara al-muridu ala shaykhihi idza naqqasahu baina ikhwanihi wato kal muridi ya canja wa shehi fuska idan shehi din ya wulakanta shi a gaban yan uwansa da ka zai tozarta ka a gaban yan uwanka saura muridan misali kaman classmate haka ka ya zo ya wani irin cin mutunci ya maka cin mutunci ya kaskanta kai wulakanta ka a gaban classmates ninka. to kada a ga canji tsakaninka da wannan shehin kada a ga canji eh au fa'ala bihi ayu fi'ilin ko duk abin da shehi ya maka ko da a gaban sauran mates ɗinka muridai ne da suke ƙarƙashin shi kada ka kuskura a ga ka canja ma shehi ka canja mu'amalan ka ko ka rika wani ɗaura fuska ko a ga kawai ka canja masa sam لأن الشيخ لا يفعل مع المريد ذلك إلا لمصلحة domin shi shehi duk abin da ka ga yiwa wa muridi to maslaha ne a gare shi shehi baya maka abin da ba maslaha ba ne duk abin da ya maka maslaha ne yaksuru an idraki ya aqlu amma saboda hankalinka takaitacce ne bai kai na shaihi ba ba za ka understanding ba ba za ka gane ba ba za ka gane ba Wata ila abun da ya maka dinnan shine madalilin albarka din albarkan da za ka samu ko wata kwangila ta samu ko ni arziki ya samu shi shaihi duk abin da ka gaya ma to akwai is positive karka yadda ka ɗauke shi as negative na hudu an yatamassala al-muridu amra shaykhihi idza mana'ahu min fi'li mubahin kuduba koda muridi ya rika bin umurni shaihinsa sau da kafa ko ya hana ka aikata abinda Allah ya halatta maka ko ya hana ka aikata abinda Allah ya halatta maka kada ka yadda ka ja da shi ka bi umurni kawai kamar yadda gawa take hannun mai wanke ta wa idha muridu ala shaykhihi bi aqawil ulama idan muridi ya mai shishigi ya kamasa hujjoji da waɗansu maganganun malamai na musulunci fi jawazi fi'ilil muba wajen halatta halarcin aikata abin da yake so ya aikata din nan lan yufliha abadan har abada wannan muridin ba zai rabauta ba ya yi asara duniya da lahira akramakallahu wannan abun ai annabi sallallahu alaihi a hadisin da imamu bukhari ya ruwaito eh imamun nawawi yayi sharhin sa ya ce kaza albani ma ya hassana fi saukani ma ya faɗa kaza kaza wannan abu halal in ka kuskura ya hana ka aikata abu koda halal ne kai mai shishigi wai har da ka masa hujjan maganganun waɗansu malamai to kai da albarka har abada da rabauta mata duniya da lahira har abada baka rabauta kai kawai kai kawai kai kawai ina fata an gane ko wa idza tarakahu al-muridu yahtajju alayhi wa lam yazjurhu an dhalika faqad makara bihi wa akhrajahu an suhbatihi idan kaga shehi ce ka bar abu ka ta san ma'aikata ya yace ka bari ba kai ka ki bari kuma har ka kawo masa wannan hujjar kaga shehi yayi shuru bai gaya maka kala ba to wai wani irin makirci shehi ya gaya maka kawai ya maka saboda ya san halaka ka ta sama ba zai ma ce kala ba zai barka ka ta sama halakan kawai ka je ka dulmuya kuma shehi ya yi haka ne domin daga wannan lokacin ya fidda kai ma daga menene zamantaka ka zamanto cikin sahabansa mabiyansa wai ya fi da kai otomatikali in ka gama har bai yi magana ba wa tudhifu an-nusus sabiqatu eh, ila al-adab as-sufiyyah waɗannan dokokin da aka ƙara sama da waɗancan suna ƙara wa mutum tsarkake shaihinsa ne da ɗaukaka darajansa sawa'un bi adami mujalasati au nazar ilai kaga yanzu an ƙara ka daina yawan zama da shi kuma ka daina yawan kura masa ido kaga an kara sama da wancan kenan saboda karkor jininsa ya fita karkor jininsa ya fita ka san mutum yana sha'awan ya ga mutumin da bai taba ganin shi ba sunan shi kawai yake ji to ka gan shi yau kun zauna ka gan shi kai sati ka zauna da shi awa ɗaya awa biyu sai ka gan shi ka ashe kai ne ma muke gani ma wani abu bane ashe ya dauka ya tsoshi da ne da shi ko bakwai bakwai ne oho ka gan shi daga nesa in ka gan shi daga nesa zaka ji kana tsoro amma ya zo kun zauna kun hada sahu kun zauna kun ci abinci tare ta dan zuba mai shayi shi ma ya an yi hira ya yi dariya an tafa aha Allah Allah ba ma ba ma soja bane kawai haka mutum zai je ya ji kwarjinin ya fita masa ina fata an gane ko to haka al'amari yake wali shaykh al fi nahyi al-muridi an ma'ruf shehi yana da haƙƙi ya hana ka aikata dukkan wani ma'ruf dukkan wani aikin kirki duk wani abu aiki yana da haƙƙi ya hana ka walaysa lil muridi an yunaqishahu kuma an hana muridi daman ya tattauna da shi akan me yasa ka hana ni an hana bai da dama aw ya ta'arrafu ala hikmati hadha man ko kuma ci ah akramaka Allah me hikiman wannan hani kul karka tambayi me hikima ya hana ka ka hannu karka ce me dalili ko karka ce akar makalla Allahu akbar me hikima shi ma an hana wa bi hada yata'akkadu da wannan ne anna kulla shaykhin ya'tabiru nafsahu kaga wannan yana karfafa mana cewa kowane shehi ya'tabiru nafsahu ya ɗauki kansa shine a matsayin khidir shine a matsayin annabi khidir muridi kuma a matsayin mai. yawwa domin shi ne a sama to yadda annabi khidir ya mu'amalanci annabi musa kullum kowane shehi yana daukan inda yake din nan cikin muridinsa shine khidir kawai sai dai ya faɗa bi kawai ba a tambaya ba a magana in kuma kai tambaya kai magana ce ha za firaku baini wa bainika eh, rabuwa ta kani da kai tsakana da kai ta zo kama gabanka kawai shi to Allah Ubangiji ya sanya ma zaman mu albarka inda muka karanta kuma Allah masa albarka Allah ya ƙara haskaka mana ya haskaka ma wanda suka fada cikin wannan tarko din Allah ubangi ya tsare al'umma daga sharri fitinan waɗannan mutanen masu neman suna da addini masu ci da addini masu neman shuhura da ɗaukaka da addini Allah ubangi ya tsare mu ya tsare mana gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad